hom barai a wannan ba ya jika biredin nan ne ko dai babu ne a ciki ne ne wani mutane da inci. za ka ga fiye wata kamar da akwai ruwa a ciki tsabagen lamfara ya karin ƙasha maka ba ya shiga bakin ɗaya da ke Allah ba mu kuɗi bari kawai kira wannan yarinyan ko za a samu ruwan rijiya a gidansu Baby, ya kike? In kara ƙara cewa ya nake wallahi sai na kashe wayana. na yi kewan ki ne wallahi wai tsaya ba ma na hana ka wannan shaye-shayen ba a ah. ah, na daina wa kawai dumamin cajin je ne an gita ne ne wallahi ba wani daina wanda kai shi nan yanzu haka ma a gidanka kake dama na kira ki ne ko za a samu ruwan rijiya ne a gidanku na ci abinci ne a kasa wucewa To ni ta yaya zan tura maka da ruwa kana can wata uwar duniya ni ina nan. Ke turo min ta WhatsApp. Ta WhatsApp. Shagani ka sake kira ni. Fiya ta dan banza. Breji dan banza. Ga budurwa lalatacciya. Allah ka ba Bibiya kin gama wanke nan wai ke da waki ke waya aka ni da nan. Da ƙarni na ne na wannan. Ina cike da wannan. Gaskiya bibi ina ji da ke sosai wallahi. To tun da kana ji da ni ne zai kana ni aure. Ka ga sai mu sha soyayya mu. Ai bibi jira nake Allah ya taimake ni ko su da kudade. Kawai in yi wubda ke ni aure. Dalla sai ka tsinci kuɗi sannan za ni aure. haba baby ke baki san kudin kudin tsintuwa sun fa albarka ba ai ina tsintan kudi kawai sai mai aure